Likitocin dindindin da ke jihar Osun sun share watanni da dama suna yajin aiki a bisa zargin cewa babu isassun kayayyakin aiki kamar gadajen kwanciyar majinyata, magani da wasu ababen jin daɗi da suke bukata don gudanar da ayyukansu kamar yadda ya kamata. Akan haka, na kira babban likita mai magana da yawun gwamnatin jihar Osun ta wayar tarho, Farfesa Hakim Lasisi, wanda ya musanta zargi zargensu. in LASEC Hospital. They've been on strike for some time. There are 33 of them out of about uh, 180 to 200 who have spent more than six years, which is the duration of their training, which is the standard recognized all over the world. So because they have spent more than enough time, they, they've been asked to go. It's, the, it's like they've been repeating the class and things like that. So now they are fighting that we should allow all of them to come back to work, which is against the rule. So that's the main reason why this thing they are on strike now. Their national body asked them resume work, but they refused to resume work. Pesa Hakim Lasisi ya ce akwai likitoci kimanin talatin da uku a cikin ɗari da tamanin zuwa ɗari biyu na asibitin koyarwa watan Lautek a takaice da ke yajin aiki wanda na share sama da shekaru shida suna koyon aiki kuma shine ka'ida a dukkan faɗin duniya saboda haka sun kammala aikinsu mun ka ce su tafi shine suke ƙoƙarin dawowa su ci gaba da ayyukansu wanda hakan ya saba sabawa ka'idodin aiki kuma shine dalilin da yasa suke yajin aikin shugabannin kungiyar likitoci na ƙasa sun ce su koma bakin aiki sun ki to ko menene zaka ce a game da korafin su cewa babu gidajen majinyata da dai sauran ababen kayan aiki no no no no i have just told you that it's only 33 people who were involved if there is no bed there is no not nine and only 33 people had for. Sai Farfesa Lasisi ya ce, A'a, a'a, ba haka ba ne, idan babu gadajen da majinyata za su kwanta da sauran abubuwa yaya likitoci 33 kawai ke da matsaloli. Na tambayi wani mazauni birnin Oshogo a game da halin da asibitoci suke cikin jihar ta Osun. Sunana Sani Isiyaku Madudi, mazaunin Oshogo, Osun State, Nigeria. Yaya asibitocin gwamnatin jihar Osun take akwai kayayyakin aiki akwai abubuwa kamar kamar gadajen kwana teburka da magani da dai sauransu eh alhamdulillah asibitoci na jiha oshun akwai magani in ka kuma nosi nosi za su anshe ka kamar kana private asibiti ba matsala to amma likitoci waton likitoci na dindindin sun shiga yajin aiki suna cewa babu kamar gadajen kwanciya babu magani kuma da wasu abubuwa me gaskiya abin gaskiya likitoci ba dai sa zuwa wajen aiki kamar yadda ya kamata amma sauran nosi nurse su suna zuwa amma ba mu san tsakanin su likitocin ba dai da bangaren gwamnati ne amma akwai magani kuma mutum ya je za a ce shi akwai laushi laushi. to kamar gadajen kwana da wasu ababe fa. akwai gadon kwana akwai ruwan famfo akwai wutan lantarki. na kira shugaban kungiyar likitoci ta jihar Osun don ya furta albarkacin bakinsa a game da wannan yajin aikin ya ce zai kira ni har na aiko da wannan rahoton bai kira ni ba na sake kiransa bai ɗauki waya ba Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya